Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu. shi mr president har yanzu bai kai 30% ba balle 35 son mu nema mata goma sha shida ya kamata a kabinet din mr president ba haƙuri ciki gaskiya Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa shirin domin iyali a yau Alhamis 23 ga watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, mata suka yi tattaki zuwa Majalisar Tarayyar Najeriya ƙarƙashin wata haɗakar ƙungiyoyin mata da nufin jan hankalin 'yan siyasa da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan buƙatar cika alƙawalin ba mata aƙalla kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa na ɗauki ɗura ba zaɓe ba. Ganin yadda galibin mata da suka tsaya takara ba su kai labari ba a zaɓukan da suka gabata. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da waɗansu mata a wajen wannan gangami game da wannan bukata ga abin da suke cewa. Raliya za ni kaki Bola. Abu eh, ya eh, kawo mu yau. <laughs> Shi ne muna so mu roƙon babban Buhari. Ici gaba da alkawaninsa. Cewa shi sai sa su mata a cikin kabinet nashi. Abun da muna roko shi saboda Allah kare mun tafa alkawani kaya ne. Ya yi alkawani. ya kamata ice ka don a yanzu ba mu da mata saboda mai kuma mata shi ne mun yawa a nan Najeriya mu ne muna ba su duka eh, eh, eh, vote mu ne majority to me sai hannun ba sa so a mu a cikin cabinet shi a national assembly na yanzu mutum nawa ne mata nawa ne na wurin ba da kyau ana cuce mu fa kuma Allah baya so aka mu mata muna da rai muna da eh, eh, eh, qualification wani samu ya yi komi a nan ga su mata inda suna edin yanzu du ministry ni ko agencies ni suna yi abun mai kiriki a wurin du abun da maza ba sa su yi shine mata suna yi domin gode ma ala muna muna roƙo shi e ba mu chairman agencies chairman parastatals ministers abun da muna so ke nafa Sunana Madinatu haya. ina cikin wannan coalition na muna kokarin cewa a sa mata a guraren da ya kamata domin mu mata mu ne iyayen maza mu ne matansu mu ne uwayensu da wannan hujja ce na cewa za ku iya tafiyar da aikin eh, domin yan kin lura kin san cewa mu mata duk inda mata ta tsaya maza ma suna tsara mana duk abin da muka sa gaba muna kai ga karshe su ma kansu sun san cewa in suka bar mata suka samu suka shiga waje to za a abin da ya kamata saboda haka muna son a yi kokari a national assembly din nan da senate su yi kokari su inclusive din mu mata su ba mu mata duk matan da ya takara don allah kara dinga hana su su ba su kuma su kansu za su ji dadin najeriya za ta samu ci gaba to an taba ba mace Patricia Ete ba a samu ci gaban ba a za mu iya kirga mazan da aka ba position da basu basu iya kaiwa ko ina ba amma muna maganar mace ɗaya ko biyu yanzu ko ba haka bane saboda haka muna da professors muna da doctors muna da engineers muna da duk abin da ake bukata a mata we are very intelligent mata a ba mu dama a gani in su kansu ba za su ji dadin yaransu ba masu zuwa ba don yanzu ba muna tunanin jikokinmu ne. kashi nawa kuke so cikin ɗari? In so samu ne a ba mu 50-50. Amma in ba za a ba mu 50-50 ba a taimaka a ba mu 35. In an taimaka an ba mu 35 za a ga aiki. Mata akwai cika aiki muna da kwazo muna da kokari mu mata muna nuna cewa we are committed. Honorable Fatima Talba. Wallahi mun zo ne mu roƙi shugaban ƙasa ya dube mu da idan rahama. Saboda tsarin mulkin ya nuna in an yi ma abin da ya maka ciwo zanga-zanga an yarda kai ta lumana ka nuna abin da aka yi bai daɗi ba ko kuma kana neman wani abu a share maka hawayen ka daidai ne wato mu mata mun daɗe muna cikin matsala Allah kulla halin mu ne muke da wajen kashi 56 a cikin kashi 100 miliyan biyu yanzu amma in an zo zaɓe mu za a nema a bamu gishiri a bamu suga a bamu duk abin da ya kamata idan an zo ba da ofis kuma sai a ce mata su koma kicin ko su koma su zauna a gida shine aikinsu to shi kanta abin da muke so jama'a su gane shiwa najeriya ta tana rayuwa ne akan kundin constitution ba kan ƙur'ani ba kundin tsarin mulki kundin tsarin mulki saboda haka ya ba mu dama maza da mata kowa ya nemi abin da ya kamata a gare shi don ya taimaka wa najeriya ta ci gaba kuma muna kaman yawan mata ya kai mu tallafa wa najeriya ta yi karfi na tabbatar babu ƙasar da za ta ɗore a kan kafarta ta jajirce ba tare da an ba da ana adalci a mata kuma ana cikin halin lafiya da kwanciyar hankali ba mata kuma abokanan lumana ne kuma ma'abotanta ne saboda haka muna roƙon mr president ya mana alkawari a bamu kashi hamsin ai kashi talatin kafin a je primaries ya kuma gaya wa jihohi cewa ya kamata a ba mata kashi talatin a kowane jiha amma babu jiha ɗaya da ta yi wannan abin da shugaban kasa ya faɗa. kina ganin wannan ne ya shafi eh, waɗanda suka tsaya takara a majalisa yanzu daga shekara 2015 zuwa yau mata a majalisar wakilai su 22 ne to a wannan zaɓe na shekara 2019 mata sun zama su 11 kina ganin wannan bayanan shi ya kawo koma bayan nan ina kyauta zaton yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo baya kuma baya ba wai shi kaɗai ba ne amma abu da yawa sun yi contributing mayin haka ɗin abin da yake faruwa shine gaskiyar magana idan ana so mu samu mu ma ana yi da mu dole ne a ba da wani yanayi a cikin tsarin mulkin najeriya inda za a ba mata abinan na, na, na, na zaɓe ba na zaɓe ba na ɗori a fara ba mu kujerar ɗori wato a ce kaman jiha kowane jiha ta ɗora mata kaman goma ko ishirin a, a kujerun zaɓuɓɓuka kin gane ba wai na zaɓe ba na ɗori idan an yi haka ɗin aikin da kika yi zai sa jama'a su ce nan gaba in ki tsaya ma a zaɓe su zaɓe ki amma in ba daga nan aka fara ba ban yi tsammani za su yadda mu nemi mu samu fasantar da muke nema ba amma shugaban ƙasa da yake mun riga mun shan jajirtaccen mutum ne kuma in yi alkawari baya karyawa ya alkawarin kashi talatin muna kyautata zaton a hamsin da muke nema zai ba mu talatin insha a tarayya kenan a tarayya har ƙasa muke so muna so daga sama har ƙasa abin ya je babu laifi a sami 'yan majalisa mata su kula da harkar mata a sama da ƙasa mata mu muka san matsalar gida mu muka san matsalar ma ƙasar amma sai ki ga an ajiye mu in kin yi magana za a ce miki a ko mata ko an baku mulki ai mun gwada mun gani ga wannan ministan petroleum ga abin da ta yi ga patricia ete ga abin da ta yi wato patricia ete ai mun yi majalisa da ita abin da yake faruwa an mata conspiracy ne ita din gaskiyar magana mazan ne suka kammale kansu a kanta suka yi tasa batajin ɗinta daga kowane anga. Lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu. Shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35. Son mu ne ma mata goma sha shida ya kamata a kabinet ɗin Mr. President. Ba haƙuri ciki gaskiya. Hawa Evelyn Onyelo, tsohuwar shugabar ƙungiyar 'yan jaridu mata a Najeriya. Ya

Tambayar ita ce, ta yaya ba mata waɗannan guraba za su taimaka ga ci gaban iyali? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin wakilinmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma sulaban Abo da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.